وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا roƙon الله من girma da kuka ya datar da mu al'amari na biyu muna roƙon Allah mai girma da kuka sanya mana ikhlasi fil qawli wal amal kamar da aka ya gabata an nemi babban malamin mu Dr. Nawif ibn Yunus da zai gabatar mana da muhadara a wannan masallaci wanda Alhaji Muhammadu ya gina kuma ba da dama a ci gaba da karantar da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to Allah mai gima da kuka ya dace da mu gaba daya kuma Allah mai gima da kuka ya sanya mashi a cikin mizani ku ku sani cewa muhabaran tana da take mantattun sunnoni kuma ba wai za yi muhabaran ne don a cima wani mutunci ba ko a zagi wani da wannan kuma ku kyautata niyya wajen sauraro akan abin da za a faɗa ya zama Allah mai gima da kuka ya amfanar da mu to ba tare da tsawaita ba shi doktor baya bukatun ta cewa shi ne wane wane tun da sananne ne a cikinmu don ba mai filin bi ibn lillahi ta'ala Allah mai gima da kuka batar da shi fit duniya na akira da kuma Allah mai gima da kuka amfana da mu fattafaddal shi. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا من النار آمين. ثم أن الله عليه أنغى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو إيدا وتر ربيع الآخر شكر الهجرة من وزع الله صلى الله عليه وسلم أبو وطالب أيوب بن تلاتين تقص واللي دي دي تلاتين وتلاتين دينا واللي دي دي تلاتين دينا ga watan disamba shekarar kuma goma sha shida allah madaukin sarki haka da za mu haɗu a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci wanda ake rawa sunna ba ban gabatar da muhabara ba in gaskiya ban da muhabara da ban gabatar amma domin mu zakara mu tattauna wanda ya shafi sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wannan zamani wanda da yawa daga cikin sunanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ɓacewa a hankali to muna fata Allah ya datar da mu a gurguje ba zan ɗauki lokaci mai tsawo ba za mu kasa wannan muzakarar kamar kashi biyar kashi na farko mecece sunna kashi na biyu mahimmancin sunna kashi na uku haɗarin barin sunna kashi na hudu sunnoni ba aka manta da su ko sunnoni ba aka yi watsi da su kashi na biyar shara'a kuma shi to muna fata ubangiji Allah ya bata ba kashi da farko mecece sunna sunna a harshen larabci ma'ana ta idan kace as-sunnatu kana nufin at-tariqa hanya ta bi mahmudatan kanat aw mazmuma sawa'un wannan hanyar mai kyau ce ko kuma mummunar hanya ce duka sunan su as-sunna a harshen larabci kenan fa fa hal yanzuruna illa sunnata al’awwali faman ta ji da risunnatin lahi ta hudura walan ta da risunnatin lahi ta ana ana nufi hanya kawai amma a wajen malaman musulunci idan ka ce a sunnatu to gaskiya ya banganci fannin da kake kwakwara a kai idan kai malami ne mai dilin da usulun fakuhi sunna a gurin su wata abace daban idan kai malami ne mai dirin da fikihu sun ba a gurin su wata aba ce ba idan kuka kuma malamin hadisi ne irin su malam abu rukayya to sun ba a gurin su ne ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khuluqiyyin aw khalqiyyin ana ma dai ba na ma udifa إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي duk wani abin da aka bambanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga magana ko kuma aiki ko kuma abin da aka yi a gabansa ya tabbatar bai kore ba ko kuma a'a dabi'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan baki da sunnoni ne a gurin malaman hadisi kamar yadda babban malami Mustafa Sibai ya kawo cikin littafinsa a sunnatu wa makanatuha fi tashri'i al-islami wannan shine sunna ba za mu iya shiga cikin muzakarar kai tsaye ba har sai mun gane menene kashe-kashen sunna suna ta kasu kashi uku dangane da hukuncin sunna akwai sunnatun wajiba sunna ce amma kuma dole ka aikata za a ce baka sunna ne amma wannan abin dole ne ka aikata shi in ka bari kana da laifi a gurin Allah kamar misali sallan idi da muke yi musulmi na da damar cewa sunna ne ba zan je ba sai ya fasa sunnatun wajiba har ma an ce mata kai hatta alhayyatu min nisa an ce su fita su je yi kamar sallan gawa wannan sunna ce wajiba ko ba wajiba ba na mu ya cewa shikenan musulmi ya wasu mu bar gawarsa na biyu akwai sunnatun mu'akkada sunna mai karfi sosai kamar misali sallan wutiri sunna ce amma mai karfi in ka bari ba laifi amma in kai za ka samu lada mai ɗin a wurin Allah kuma ba a cika so musulmi ya bari hadith ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-wutru haqqun wa man lam yutir wanda wutri haƙƙi ne wajibi ne amma su suna ce mu'akkada hanafiya ne kawai suka tafi akan cewa dangane da wannan hadin suka ce ayi wutri ma wajibi ne su a gurin su salloli wajibai a wuni ba da guda shida gaba biyar bane na shida shi ne in kai sallar isha dole ka zo ka yi wutiri kuma sallah ta shida don Allah don manzo Allah sallallahu ya ce al-witru haqqun amma mafi ingancin lamari al-witru haqqun wutiri sunna ce mai karfi sosai ko da musulmi ya aikata fa man lam yutir falaysa minna kuma duk mutumin da bai damu da sallar wutiri ba to zai ci bai bisa shiriyar mu cikakka musamman kuma idan kai mahaddacin alkur'ani hadith ya zo duk da cewa bai san ingancinsa ba autiru ya ahlal qur'an in wuce ba mu da mutiri kwarai da gaske ya kuma abotan alkur'ani mai girma kashi na uku daga cikin sunnoni shine a sunnatul manduba sunna ce amma manduba ce wato ana son ka aikata ta ba wajiba ba ce ba suna ce mu'akkada ba amma manduba kamar misali sallan walaha suna ce manduba ko kuma sallan tarawi suna ce manduba to kai musulmi abin da ake bukata daga gare ka dangane da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake umarni na a ciki ka aikata ta iya gwargwadon karfinka sawa'un wajiba ce ko sunna ce mu'akkada ko manduba abin da yake hali ne a cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kaurace masa ba kaurace wata baki daya hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fa'tu aw fajtanibu da abin da na umarce ku da shi ku aikata shi iya gurgudu suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam iya karfin ka za ka aikata abin da kuma na hane ku to dai ne ku bar a wannan abin kai tsaye ba gida wannan shine matsayin musulmi daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma anan zan yi tsokaci a sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu karami babu babba an gane ko wa'annan kananan sunnoni da babu ruwanmu da su muna rena su a wannan babu sha suna dukkan sunnonin manzala sallallahu alaihi masu karfi ne kuma mun cancanci mu bi imam al-albani rahimahullah ta'ala na taba sauraron sa yana cewa laysa fi sunnati qushurun wa labud sunnonin manzala sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake karami ne ko wanda yake babba wani wasu sukan kafa hujja da wanda suke a wannan karba sunna ce shikenan sai a wulakanta ta duk abin da aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko man kankanta wannan abin ko mai girman sa sunna ce ta sa kuma idan aka bi shi za a rabota duniya da lahira na Allah ya ce a dunkule wa in tuti'uhu tahtadu in tuti'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sunani wa fi kulli af'alihi wa fi kulli aqwalihi wa taqiratihi tuflihuna fi dunya wal akhirah Allah mu ikon bin sunar manzo Allah salawasu alaihi mun gama da gaba ta farko gaba ta biyu mahimmancin bin suna akwai ayoyi da yawa cikin alkur'ani mai girma akwai hadisai da yawa daga hadisan manzala Allah salawasu da suke nuna mana mahimmancin suna amma gaskiyar lamarin nan gurin ba gurin shimfiɗa su ba ko san su malamai sun karanta ba amma yana son jawo hankalin mu babu daya shine ba mu isa mu rayu ba ba tare da sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam rayuwa ba za ta taba yin daidai ba ba za a ta duniya da lahira ba sai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi alqur'ani mai girma ba kai saka fahimce shi ba in babu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuskure ne da yawa wayansu da suke cewa idan ina neman hukunci zan fara nema cikin alkur'ani sai na gama bincikawa ba samu ba sai in je cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su sanya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mataki na biyu a cikin wahayin Allah subhanahu wataala fahimta ta gaske ita ce da ainihin wahayin qur'ani da wahayin sunna dukkan su suna tafiya ne kafada da kafada an gane ko ba za ka ce ƙur'ani sannan sunna ba a da ƙur'ani da sunna su suke tafiya kafada da kafada watakila ku ce ina da ne ko <laughs> wace akwai hadithi da mutane suke kafa hujjar shi cewar farko a ƙur'ani sannan kuma sai sunna lokacin da manzara sallallahu alaihi wasallam aka ce aka ce ya tura mu'ad ibn jabal zuwa ina yaman sai ce da shi bima tahkum bima baka hukunci sai ce da littafin Allah in baka samu ba sai ce cikin sunna in baka samu ba yace ajtahidu ra'i wala alu sai manzara sallallahu alaihi wasallam ya bafa kafada sai ce alhamdulillah alladhi waffaqa rasulullahi rasul rasulillah liman yuhibbu rasulullah rasulullah haka ma qala sallallahu alaihi wasallam mana wannan hadisi ya inganta ba wannan hadisin bai inganta ba wannan hadisi ba shi da kyau Balma wasu malamai sun ce addahu al-imam al-jawzajani fil mawdu'at to amma menene dalili akan cewa da qur'ani da sunna suna tafiya kafara da kafara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ku saurara wa inni utitu alqur'ana wa mithluhu wa mithluhu ba'a kafara da kafara an ba da alqur'ani da al alqur'ani shi ne sunna wancan wahayi ne na qur'ani wannan kuma wahayi ne na sunna ina bambanci babu bambanci wasu ƙananan bambance mace da za kawo su wannan ana karanta a cikin sallah wancan ba a karanta wannan sai an yi kaza to wannan wani abu ne daban amma a wajen hukunci duka dai suke saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'ar musulunci shi bai magana a bisa son zuciyarsa in huwa illa wahyu yuha wal wahyu man min Allah subhanahu wa ta'ala kuna fata an gane ko idan ka ce zaka fassara alqur'ani mai girma akwai ayoyi da yawa da ba za ka iya fassara su ba har sai da sunna idan baka samu sunna ba ba za ka iya ba da ayoyi ba zan ba ku misali amma kuma alƙawari wani zai fassara min ayar zan ba da aya guda ina son wani ya fassara min a guda kuma mai sauki ne na wa zai mu alƙawari ya ɗaga hannu kawai haka to shi kenan bari babu ayar na san na bayar za a fasara insha Allah Allah madaukin sarki cikin suratul ma'ida yana cewa حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير سمطاء نكوى هيا بواجي نكر أباك وحلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذه في الصلاة والنغاية أحبني في سيدي نعم

mata alaikum almaitatu an haramta muku mushi ko idan kifi mutu cikin rafi muna ci muna ci a ta mata alaikum ke ban ayar ba za ta fassaru ba sai da me waddamu an haramta muku jini ko sun hanta jini ne ko wasu sun fajiri ne ko su ma haramun ne kenan ayar ba za ta fasaru ba sai da bai ana sai ka zo da hadithin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk cewa shi ma hadithi fihi maqal amma yawanci malamin sarrafa shi zuwa darajatul hasan uhilla lakum maytatani wa dama'an uhilla lakum maytatani wa dama'an an halarta muku mushe biyu menene mushe biyu da as-samaku wal menene kuma daman dan al-kabidu wattihad kai kenan da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka iya fassara wannan ayar amma in ba hadisi ai ba ta fassara ba to saboda haka suna tafiya daidai wa daida suna tafiya kafara da kafara muna fata an gane ko kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suna nan dubunnai da yawa wanda suke dauke da hukunce-hukunce na rayuwar yadda za ka zauna yadda za ka kwanta yadda za ka tsaya yadda za ka yi tafiya yadda za ka yi dariya yadda za ka yi murmushi yadda za ka ci abinci yadda za ka sha abin sha yadda za ka sha hannu da wani yadda za ka yi mu'amala tare da allah tare da matarka tare da 'ya'yanka tare da sauran mutanen duniya baki daya da musulmi da kafirai duka hadithan manzala sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanin su kuma suna nan dubunnai waɗanda ba musulmi ba a yau suna binciken waɗannan abubuwan suna karanta wannan hadisai suna fahimtar sai addinin musulunci yana cike da ainihin turaf yana cike da ainihin wato abubuwa wanda yake rayuwa ba za ta inganci ba sai da su amma mu musulmi muna nan mun yi watsi da wannan abubuwa duka ba gida suna na cikin sahih bukhari suna na cikin sahih muslim suna nan cikin sahih ibn hibban suna nan cikin sahih ibn khuzaima suna nan cikin sunan abi dawud nasa'i ha sunan ibn majah sunan tirmidhi sunan ad-darqutni sunan al-baihaqi suna nan cikin masalid musnad ibn abi shayba musnad musnad ibn abi shayba musnad at-tayalisi ga sunan da yawa in kace zaka hada su ba kai ma sai ka gane yawan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam miliyoyi ne kuma wallahi duka suna cike da hukunce-hukunce wanda suka shafi rayu wanda idan muka yarda muka bi mun samu rabu duniya da lahira wa in tutayyuru tahtaru wannan shine gaba ta biyu mahimmancin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta uku hadari haɗarin ƙin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haɗarin sakaci akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haɗarin watsi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haɗarin mantawa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anan koda ko da da wata aya sai fadan Allah subhanahu wata'ala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وانا ارتاونا آية تبدو فليحذر الذين يخالفون عن أمره عليكم السلام ورحمة الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم lallai fa su yi takan tsantsan waɗanda suke wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi a hankali da sannu sannu wata fitina mai girma za ta samu su ko kuma wani azaba mai daɗi ya biya cikin su kenan duk mutumin da ya yi watsi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai yiwuwar gamuwarsa da fitina babba a duniya da lahira akwai yiwuwar abkosa a cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala kare asar ya inganta cewa wata rana wani mutum na cin abinci da hannun sa. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kul bi yamin ka daina ci da hannun hagunka ka ci da hannun damanka dan girman kai mutum yana iyawa dan girman kai kada a ce a'a shi ya kasa manzala sallasa ya ba shi umarni ya bi sai ce shi ba zai iya ba la ta to manzala sallasa ma biyu tsini masa sai ce ba za ka kara daga wannan hannun ba kuma bai kara iya cin abinci da wannan hannun damun ba ta yi manzala sallasa ma bai cikin amma sa tana tare ba mu idan mutum bai yi a hankali ba kuma kana taka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan baka kimantawa to dan wata suna babba tana iya gaba da kai muna fata Allah subhanahu Ta'ala ya kare saboda haka akwai hadari kwarai da gaske a ce an yi sakaci da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ta hudu kenan go gaba ta hudu a nan da zamu zo a sunanul mahjura sunnoni da mutane suka yi watsi da su gurni da mutane suka manta da su a nan gaskiya waɗannan ne suna da yawa idan ka ce za ka ƙididdige su ka tattaro su to za ka iya samun dubu guda ba duka sun gurni da sun shafi rawar amma an manta da su sai dai kawai na zaɓo don lokaci na zaɓa mana guda ashirin kawai daga ciki wani lokaci bai wadatar ba to sai mu karanta abin da ya sauwaka suna ta farko sunnar asiwak yin aswaki so da yawa mutane suka yi wasa ba wannan magana suka rena wannan sunna din suna ganin kankanta wannan sunna din alhalin suna ce babba daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi da Aisha radiyallahu anha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza dakhala manzilahu bada bisiwak manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a duk lokacin da ya shiga gidansa farko abin da yake farawa da shi shine aswakinsa so nawa yake shiga gida so nawa zai iya shiga gidansa wuni guda ka ce misali su biyar so biyar ɗan nan zai fara da aswaki a cikin gidansa banda kuma lokutan sallah banda kuma lokutan alwala lauba an ashqa ala ummati da amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu a cikin hadithai da yawa cikin sunan yana cewa marbatun lirrab muthiratun lilfam marbatun lirrab yin aswaki na ainihin taimaka ya tsabtace maka bakinka baki daya sannan kuma ya yarda da mahalicinka ilimin zamani ya tabbatar cewa idan mutum ya saba yin aswaki musamman kuma an ka samu arak wanda manzara salasin da ambata to idan ka yi amfani da shi lokaci guda sai ka yi awa shida bakin ka bai canza amma idan ka zo ka nau gobinsa da toothpaste ko kuma makilin yadda aka saba to awa ɗaya kawai ya ishe ka bakin zai canza wannan ilimin zamani ya tabbatar da wani saboda aka komawa ga aswakin nan ya fi alkhairi malamar sun da tattafai ma kan aswaki kawai amfanin aswaki akwai malamin da ya kirga sun kai guda ɗari amfanin yin aswaki zai karfafa maka bakinka zai tsabtace maka bakinka zai kula maka da harshenka da dasashinka da ainihin haƙoranka da labbanka da saman bakinka da kasar bakinka duka baki da asuwaki zai kula maka da su abu na biyu daga cikin sunnoni da aka manta da su wannan sunar ana dan aikatawa amma da yawa ba su damu da ita ba shine ruwa wazari kashe tsaka tsaka halitta ce daga cikin halittun Allah subhanahu ta'ala yadda Allah ya halicci kunama ya halicci maciji da dabbobi masu cutarwa haka ne ya halicci ainihin alwazar tsaka kuma hadithi ne cikin sahihu bukhari hadithin abu hurara radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qatala ratafi fi awwal darbatin kutibat lahu a hasana wa fi saniyati saba'i har zuwa karshen hadisi don mutumin da ya iya ya kashe tsaka da bugu daya bugun farko kenan da yake ka iya bugu da kyau ka kashe da karfi bugu na farko kawai sai ta rasu ta mutu to mutumin za a ba shi laba ɗaiɗai har guda ɗaya wannan ba karamin abu ba ne sai ka rauna wannan sunnar amma kana aikata kuma sai ka samu lada ɗari ba ba ɗai idan ka ƙala bugawa don bata mutu a bugu na farko ba to zai ragu zuwa na ba saba'in kana ƙala bugawa ba na ragu har zuwa zuwa ƙari ta saboda haka an fi so dukan farko kawai ka kashe kun san menene hikimar wannan addinin musulunci addinin rahama addinin musulunci ba ya san in za ka kashe abu ko ne yin abu ne kai ko arne ne ka kama zaka zaka kashe a filin baba to addini musulunci bai baka to halar da shi ba ta kyauta ka kisassa wa idza qataltu fa ahsinu qatla wa idza dhabhtu fa ahsinu dhabha wa yuhibbu ahadukum shafratahu wa yurhibu bihata shi sa musula haramu da musulunci ka kama mutum ka yanka hancinsa ka yanka an jima ka yanka kunnensa ka yanka hannayensa ka bar shi da azabtuwa sai ya gama azabtuwa kafin ya mutu wannan babu shi a musulunci duk mutumin da yi ya yi wa Allah ta da laifi suna ta uku badu lipsi ni'ani biliyan ne fara saka takalmi da kafa ta kafar dama ba ka sanya takalmi ka fara da kafar dama idan za ka kwaɓe ka fara da kafar wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun shaida ne akan cewa rabin wannan sunna ba bai mutu ba amma rabin ya mutu rabin bai mutu ba da yake da yawa daga cikin mu adatan ma za ka fara sa ta kafar dama ne wannan an saba amma idan za ka kwabe ba da yawan ba sa kula da yawan mu ma da dama suke fara hadis ya inganta daga abu hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idha khala'a falyabda bil shimal idan ɗaya ku zai sanya takalmi ya fara da kafar baba idan kuma zai kwabe ya fara da kafar hagu suna ta biyar nafdul firashi qabla an-nawmi kakkabe kan gado kafin kai bacci ka kwanta kai bacci sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo bacci ka kakkabe kan gabanka kafin ka kwanta nan ma an samu hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza awa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhirata izari falyanfud bihi firashahu wa yusammi Allah فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayan ku ya zo kwanciya kan gabansa ya tabbata cewa ya cire kwarjallansa ya jure kwarjallon a baibai sannan ya share kan gaban da shi ya kakkaɓe kan gaban da shi ya ambaci Allah subhanahu wataala lokacin da zai fara kakkaɓe kan gaban domin ɗanku ku bai san abin da ya baro a kan gabansa a bayansa ba lokacin da ya baro gidan ba wannan yana nuna maka cewa akwai wasu abubuwan da addinin musulunci ya hango can zamanin farko wanda microscope ma yau da kyar zai iya ganowa ilimin zamani yau ya tabbatar cewa akwai waɗansu ƙananan ƙwayoyin cuta waɗanda suke zama kan filinka wasu ma kan tawar da kake share ka da shi ƙanana ne sosai ba za ka yi ganin su da idan ka ba an gane ko to idan baka share kan ganin ka ba ka zo ka kwanta can an gama ka bude bakin ka kana min shari wannan kananan ƙwayoyin duka za su shiga cikin bakin ka kuma zo maka damuwa amma lokacin da ka zo ka kakkafe kan can farko da kyau za ka kakkafe sosai to shi kenan ubangiji allah subhanahu wa ta'ala zai raba ka da wannan abubuwa sannan kuma shaidan ma yana iya zuwa ya zama fa akan gabanka kai baka sani ba shaidan zai iya zuwa ya yi zama akan filanka ba hadisin manzala sallallahu alaihi ce idan ka kwanta zai zo ya zauna a ina ne ma a jikinka a hancinka idan ka kwanta zai zo ya zauna a hancinka a wata riwaya daban zai zo ya zauna ma a kanka yana kukkulle maka gashi yana ce maka alaika lenu tawi kai ta bacci kawai za a kira sallar subahi ba ruwanka idan ka zo ka fara kakkafa kan gabanka da yake shi shaidan mai rauni ne sosai inda kai da shaitani kana ba'ifa shi mai rauni ne shaidan mai rauni ne sosai muna da yawa zauna da shaidan amma idan ka tsaya kan sunnar manzala sallar sallar ka rike Allah sosai shaidan in ya ganka ba kai ko karo da kai bai iya a hanya guda ba shi sa aka ce idan salaka umru fajjar سلك الشيطان فجا غير فج عمر ما إلى عمر يبي وتحنيا شيطان كان سجل وحنيا لا سبب ما حنيا لا دمي دم خسكين إيمان زي كونش وإن تطيعوه تحتبوا ابو شدا الدعاء عند لبس جديد a duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka ka samu sabon tufafi hula ne riga ne kwarjalli ne ko menene zato ka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala ka yi addu'a kafin ka sanya wannan Sun sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan wa zai ga mu wannan addu'ar da Allah ya daga hannunsa addu'ar sanya sabon tufafi duk wanda ya sani daga hannunsa amma ta da sunna ko ba manta ba

da alkhairi akwai ƙari Allah alkhairi to wannan riwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya wannan addu'ar alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gabarta masa abin da ya gabata na zunubansa sannan abu na bakwai qiyamul layl sallan gari jama'a wanda lamari ne mai muhimmanci kwarai da musamman mu da muke fuskantar kalubale daban-daban musamman mazaunin jos musulmi mazaunin jos faɗan ka faɗan imani ne imani ne zai cece ka ƙarfin imani ne zai cece ka to musulmi baka kyamun a wannan ba amfani fi sabi ne lahiya tana musulmi saurayi kuma Allah ya baka karfi a jika amma baka kiyamun laili ta gaskiya da sauran ka wa shi samun wala sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullah bin Umar ba ce ni amma ni'ama ni'ama rajul Abdullah bin Umar law kana yaqumu layl ma ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعد ذلك sallan daren nan shi zai kara maka karfin imani shi zai baka nasara a duk lamarin da ka sa a gaba hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama bi ashri ayatin lam yuktab min al duk mutumin da ya fara kiyama da dama baka saba ba sai ka fara da ka fara sai ka fara da ayoyi goma kullum raka biyu kawai raka ta farko aya biyar raka ta biyu aya biyar kawai sai ka koma kai bacin ka to za a cire sunanka daga kundin gafanar kenan akwai wani kundi na gafanar wani nan dukkanmu da muna ciki bawanci Allah kuwa baka kiyamun laili akwai kullum yana nan daga falallu abdullahi dan umar yana nan sunanka yana nan a rubuce amma ka fara da wannan raka'a biyu kawai aya biyar a raka'a ta farko aya biyar a raka'a ta biyu daga nan sai a cire sunanka idan ka kara gaba yace wa man qama bi mi'atin kutiba min al-qaniti duk mutumin da ya ci gaba kuma sai kara ayoyi har zuwa aya 100 to kuma sai a rubuta shi daga al masu yawan ibada masu yawan koma ga Allah subhanahu wataala idan ka kara gaba ya ce wa man kama bi alfi ayatin kutuba min al-muqantiri kutuba min al-muqantiri bi kasrata mutumin da kuma yayi wata kiyama daga har ya kai aya dubu aya dubu so ta bukar aya nawa ne 486 to idan ka da ali imran ana nan kenan idan ka da suratul nisa a ah, mu je mana kaga fa sai ka kai har arafa qiyamul layli ka tsaya ka fara daga bakara har zuwa araf ka kai dubu to shi anan kuma sai a rubuta ka minal muqantirina menene wani ne al-muqantirina su wani da al-muqantiru daga kantar aka samu ba daga kantara ba an gane ko kantar shine dukiya mai yawa wa in aradtum istibdala zawji makana zawji wa atitum ihdahunna kantaran ومن أهل الكتاب من إن تامنه بدينار يؤديه bi na bi إن تامنه بقنطار يؤديه ilayka wannan wa minhum man yuntabahu bi dinari la yu'addi dukiya ce mai yawa to anan lada mai yawa ke nufi an gane ko ladan da ba a iya kiyasta ba a iya haddadewa abu na takwas yin sallah cikin takalmi yin sallah cikin takalmi suna ci kuma suna ba shi har na fara ganin wani fuskokin wani suna cancan za a ga ya fara faro ta ba yin sallah cikin takalmi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta mutu ko bata mutuwa ta mutu ga hadithina hadithina na cikin sahih bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khaliful yahuda ku saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna fi khifafihim wa la ni'alihim wani su yahudawa ba sa sallah cikin kufofinsu ko kuma takalmansu saba yahudawa a kome ma manufa ce kuma shi yasa manzala sallallahu sallam an same shi ba ma bulugul maram nan za ku karanta ku bayi da manzala sallallahu alaihi cikin takalma akwai hadith wata rana ya zo zai yi sallah shine liman sai fara sallah cikin takalmansa dukkan sahabban baki daya da yake suna sakin in ji malam sani dukkan sahabban baki daya sai suka sanya takalman su suna koyi shi suna cikin sallar sai mun zara sallar sami ya kofi dashi sai aji su haɗai sun suna sak sai suka yi mai ba su san me yasa ya kofi ba su mataki take suka ba da aka ita ta sallah sai suka tambaye sallallahu alaihi wasallam ka fara sallah cikin takalmi ruwa ma fara tare da kai koyi da kai to amma bai sa ka zo ka cire daga baya sai manzala sallallahu alaihi mun ce ai Allah ne aiko da mala'ika yanzu ya kiya mai cewa a karkashin takalmin sannan akwai da ci saboda kai ci. a ga su nasu ba da ciko amma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai saboda haka suna ce mai karfi sosai to sai dai akwai karin bayani karka je kai abin da za a cutar da kai ka ce malam da ba ba ba kai karin bayani ko a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tabarma wala akwai da kana gana da Allah ne a gurin kada ka tofa a gefen daman ka dan akwai wani mutum a gurin ki ce amma ka tofa a gefen hagunka inda shaidan yake biyowa kenan ƙarƙashin kafanka a ƙasa fa za ka tofa idan a zamanin ne kawai za ka ɗaga kafanka ne kawai ka tofa sai ka ne ta saboda haka batun sallah cikin takalmi sunna ce ta manzala sallallahu kuma dole mu rayata ba za mu ce shi kina zamani ya fi khifafihim wala rami ali idan cikin masallaci ne matsala biyu ne matsala ta farko ba shi akwai kafet matsala ta biyu yawancin mutane ba san sunan manzala sallallahu alaihi wasallam ba wani gurin in ka jibsa kalamin wani inda ba sani ba sai zama fada to saboda ka sai ka bari amma masallacin da aka karantar da sunna kamar yanzu nan gurin mun riga mun sani sai ka rubuta kalamin takalmin ka mai tsafta ka zo kana yi ai ba damuwa ko ko akwai damuwa nan masallacin tabbatar da sunna nan gurin wannan suna masallacin ne masjidu ta'limu sunna to wannan sunna idan ba a tabbatar da yana ta wannan masallacin ba ne ban ga inda ba a tabbatar ba amma ba ka kiyaye sauran masallacin da inda za ka je inda mutane ba su waye da wannan sunnar ba ba ka je ka tabbatar musu an ka je gurin da wannan sunnar ka kawo fitina muna fata an gane to Allah ya batar da mu abu na tara ana ku lokaci yayi ne abu na tara shine sida ya abin da yatsun hannunka idan ka ci abinci sida yatsun hannayenka ko kuma hannun damanka idan ka gama cin abinci sunna ne ko ba sunna ba ba su da cokali ba a su da ainihin hannunka akwai bambanci tsakanin ci da hannu da ci da cokali ko babu ne jama'a wannan mafi a ku gaban gaskiya ci da hannu ya fi ko ci da cokali babu shakka ci da hannu ya fi na farko abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake na a rayuwarsa wa in tuti'uhu tahtabu kar ka tambaye ni mecece hikimar haka sannan na biyu jama'a kaga abinci da aka kawo idan ka kai yake gani akwai zafi akwai sanyi ba wanda ya sani ko cokali na iya gane zafin abincin amma yatsun hannun ka ba haka na akwai hikima sosai a wannan gurin shi yasa a lokacin da aka yi wa da wannan sunan muke shan azabar lokaci ai kana zuwa kawai sai ka bota kawai da cokali kawai kana watsa a baki sai ka watsa musu Allah madaukin sarki da ya halicce mu waɗannan hannayen an yi su da sinadarai waɗanda za su iya gane percentage na zafi kana taɓawa zai aika wa kawai wani abincin ba da ci bane a bari ya zuci a gane ko amma cokali ba zai gaya maka ba saboda haka sunna ce an samu hadith daga abdullahi bin abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha hadith yana nan cikin sahih bukhari idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha idan dan ku ci gama cin abinci kai ya share hannunsa kai ya wanke hannunsa har sai ya suɓe ainihin wato yatsun hannunsa ko kuma ya bayar a suɗe masa ka suɗe da kanka ko ka bayar a suɗe maka to haka wata sabuwa kenan ko to yanzu wani ya gaya min ya mutum zai bayar da hannunsa a suɗe masa aha wani ya gaya min wani ya ɗaga hannun wani ahalus sunna ya gaya min na'am za ka biya kai dai za ka zaba to kun ji zai baiwa matarsa su ne masa wannan shi ne sunna kuma addinin musulunci ba addinin kauyanci bane ko waye yan addini na ko ka gama ce abinci tare kuke ci da matarka kawai sai ka ka hannu wai ake yake a nan gura ko eh to wani ne ya koyar da wannan soyayya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da musulunci ba kauyanci idan matar ka bata nan kana da koyon ga ita ma ka iya bata ta side maka ko kuma ya side maka muna fata an gane ko abu na goma إماتة الأذى عن الساقطة ثم أكلها kana cin abinci kawai sai ka yanki loma kawai sai loma ta faɗi me za za ka sanya a dosbe a'a za ka kawar da wannan cutar sannan ka cinye wannan abincin suna ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi daga Jabir radiyallahu anhu manzon Allah ya ba da umarni cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan loma ɗayan ku ta fadi falyakhudha falyumut ma kana biha min al-adha walyakulha wala yada'a wala yada'u shaytan wato idan loma ɗayan ku ya fadi ya kawar da abin da yake tare da ita na cuta ko datti sannan kuma ya cinye wannan tuwo lishaitan kar ya bar wa shaitani kenan idan abincin ka ya fadi ka bari abu ma zai ci shaitan ka ce maka shaitan ya je cutar da bayan Allah ka kosar da shi ya ci gaba da cuta ɗauki abinka ka kawar da wannan cutar ka cinye ka muna fata an gane wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sha ɗaya a tanaffus inda shurbi kharijal ina talatan mutum ya ja numfashi lokacin da yake shan abin sha sau uku manzana sallallahu alaihi ya hana mutum ya kafa tuwo a baki ko ka kafa a baki kawai ka kwakwado ruwan wanda yana cutar da ainihin hantarka yana cutar da semanka yana cutar da hukunka yana cutar ma da hanjinka don zai faɗo daga nauyi kuma zai cutar sannan kuma manzala sallallahu alaihi ya hana mutum ya kafa baki a abin sha ya daɗe yana sha yana numfashin cikin wannan ruwa hadithin abu qatada ko abu bakara cikin sahih bukhari yana cewa idza bada ahadukum fala ya'khudanna dhakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yastanafas fil ina mahallu shahid wala ya taraffas fil ina mutum ba zai yi numfashi ba ciki a cikin kwanan sha sannan hikimar abin da ya sa ka ce ka ja numfashi sau uku ba nan kenan za ka ainihin kurdin ruwan sau ɗaya haka sai ka aji sai ka ja numfashi ka sake sha ka aji sai ka ja numfashi ka sake sha sau uku wannan shi da sunan manzara sallallahu alaihi wasallam sha amma ka zo ka kafa a baki haka kai ta ya kana dora wannan ba sunna bace ita wannan sunnar an mance da ita to shi sura minti goma ko ta saura takwas ta bari a tsallake ko ko kuma a hambata a gurguje abu na sha biyu shine yawan istighfari a majalisi yanzu kamar wannan majalisin manzara sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a tsakanin maganganu haka suka ga yana ta istighfari abdullahi bin umar ya tabbatar cewa mun kasance muna kididdigewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari a majalisi ɗaya so dari yana cewa rabbi Firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim wannan sunnar amince da ita abu na sha uku sujjadar godiya idan ka samu alkhairi ko an samu nasara a yaki ko an sami wata ni'ima da za a gode wa ubangiji Allah subhanahu wataala lokacin da wannan abin ya same ka take kawai sai ka gode wa Allah subhanahu wataala da sajdatu shukri abu na sha hudu taya dan uwa musulmi murna idan ni'ima ta same shi ko kuma Allah ya yi masa wata damuwa nan mun hadith ya inganta cikin bukhari da muslim musan hadisin ka'ab ibn malik da hilal ibn umayya da mararatu ibn rabi'a alladhina takhallafu an ghazwati tabuk musa abin da ya faru ko lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah ya karbi tuban ka'ab ibn malik akwai talhatu ibn ubaydillah a gurin take ya je shi hannu da shi ya taya shi murna na ainihin wannan ni'ima da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala masa abu na sha biyar yin a biyu a duk lokacin da ka tuba daga wani laifi kai da ka saba kallon matan mutane kawai sai ka zo ka daga yau na tuba a yi laifin da ya shahara kenan ko shi sa na ambaci wannan haka dan waya ji wani iri haka eh, kallon mata akwai abin akwai sauki sosai to ka saba da wannan sai ka ce daga yau ina ji wannan muhadara ta yau na tuba daga wannan laifi to shi kina me kamata ka yi ka je ka yi alwala ka yi raka a biyu sannan ka yi istighfari to ubangiji Allah subhanahu ta'ala zai karbi tubanka shi ma hadisi ne cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi kuma Albani ya inganta shi abu na sha shida shine at-tasbih inda istinkar wa takbir wa takbir inda ta'ajjub idan kaga abin da yake abin kyama ne ka ce subhanallah subhanallah wannan suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma kaga abin sha'awa ka ce Allahu akbar wannan suna ce ba sai a filin daga ba a kawai kaga abin sha'awa to ya baka sha'awa kace Allahu akbar duk akwai hadisai akai ya inganta daga hadisi Abu Hurairah cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da Abu Hurairah a cikin garin Madina yana tare da janaba ko mun san hadisin karshe da ya je wanka ya dawo manzo Allah ya tambaye shi me yasa ban ganka ba ha sai ce ai ina tare da janaba ne kuma na kyamaci da zo ne ma sallama tare da janaba manzala sun ce subhanallah al-mu'minu la yanjus ai shi mu'mini bai bai zama bai zama tare da dauda la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗinka ya ishe ka tsafta baki daya sannan kuma lokacin da manzara sallallahu alaihi wasallama ya ga sahabban sa wata rana cewar lallai ina kaunar ku zanto ku ne daya bisa hudun aljanna me suka yi Allahu akbar wannan sai kara mai nishadi sai kara to ai ina ma fatan ku zanto ɗaya bisa uku suka ce allahu akbar ita to ai ma ina fatan ku zanto ku ne kashe da bisa a cikin biyu a cikin aljanna baki da suka yi kabar allahu akbar tun daga zamanin annabi adam zuwa annabi nuhu annabi wani shu'aib musa lut kaza har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka a cikin aljanna a ce mu ne rabi sun zo ne suka dauki rabi a wannan bara ba su tayawa Allahu akbar abu na sha bakwai istihbabu kitabatil wasiya ana son musulmi ya rubuta wasiyya. jama'a wannan lamari yana da muhimmanci kwarai da gaske hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma haqqu illa wa wasiyatuhu maktubatun inda bai kamata a ce kana musulmi ka san cewa kana da wasiya da zaka bar wa mahaifinka ko mahaifiyarka ko wasu yan uwa musulmi a idan na rasu gida kaza ya zanto masallaci idan na rasu a dauki kuɗi na a haƙa rijiya mutane suna sha idan na rasu a dauki kaza a biya marayu kuɗin makaranta idan kana da irin wannan bai kamata a ce ka kwana biyu ko kwana uku ba face yana rubuce a gurinka wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai karkashin fulo suke sara in sun zo sai sai muraja kafin sai bacci Abdullahi bin Umar yana cewa daga lokacin da yi wannan hadisin babu ranar da zai zo ya kwanta bai daga filansa ya yi wasu wasiyarsa ba idan akwai ƙari sai a ƙara idan akwai rage sai a rage wannan shi zai tunatar da kai akwai mutuwa za ka mutu idan amsaita falatan tazuru idan amsaita falatan tazuru sabah wa idza asbahta fala tantadir musa daqiqatan to shi kira ya kusa kwaya biyu abu na sha takwas idan ka sha hannu da mutum assalamu alaikum wa rahmatullah sunna ce ta manzala sallallahu alaihi wasallam ba za ka zari hannunka ba har sai mutum ya kama zarewa abu na sha tara sauran kwaya uku kenan abu na sha tara manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da idan yamma ta yi dab da lokacin makarba farkon dare kenan a musulunci ne kamata ta bari wala suna fita suna wasa wuce don lokaci ne da shekaru suke ba zama amma yau an mace da wannan sunna daidai wannan lokacin da zaka ga yara sun ci tituna baki da kullum abu na ishirin na ƙarshe shine idan ana ruwan sama sunna ne ka fito cikin wannan ruwan ka yayi ka cire hularka ko ka dan daga rigarka wannan ruwan saman ya taba jikinka musamman farko farko wannan ruwa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tare da Abdullahi bin Umar cikin ruwa iri wannan ya daga rigarsa ruwa ya taba shi suka tambaye shi me yasa ka aikata haka yace domin farkon ruwan nan da annu hadithun hadithu ahdin da rabbihi farko farko ruwan da akwai albarka domin ya taho daga mahalicci kenan wannan kuma hujja ne akan cewa Allah subhanahu wataala yana ina wana sama karshe gaba ta karshe shawara ce jama'ar musulmi mu ahlus sunna ne kuma mun gode Allah subhanahu wataala da mu ahlus sunna kuma alhamdulillah gashi mun ji da yawa daga cikin sunnoni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka manta da su wanda muke fatan insha Allah za a raya su kamar jama'ar musulmi ina bai ba da shawara cewar idan ya mu yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu raya su to lallai lallai ne mu yi la'akari da wanda muke zama da su lallai lallai ne mu yi la'akari da fahimtar su a addini lallai lallai mu yi la'akari da ainihin zarafin fahimtar su cikin addini dan ba ka ba a wajen gyara sai mu yi barna jama'ar musulmi na hada mutane take yi ba ta raba mun fahimci wannan me yake raba mutane bid'a amma sun na kullum hada mutane take yi a duk lokacin da ka zo ka ga wannan sun sunna ne wannan sun sunna ne suna rabuwa sunna ce take raba su a gurin me ke raba su to jama'a mu hankali ba mu bi a hankali idan mu ahlu sunna ne na gaske to mu tabbata cewa sunna ba tana hada kuma duk mutumin da yake ahlu sunna ne yayi imani da Allah yayi imani da alqur'ani yayi imani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabba yana tabbakawa iya gwargwado amma kuma yana da wayansu kurakure dan Allah jama'a mai masa ragobe kai da ka fahimci sunnar ai kazalika kuntum min qabl fa manallahu Allahu alaikum ai da baka fahimta ba da yau nan ba ba in ba ne. wallahi jama'a ne ba na ɗarika ne na yi ɗarika na yi nisa a ɗarika kuma duk wanda ya san gidanmu ya san tushen ɗarika ne ma a kogi state kai ba ka sani ba abdullahi tushen ɗarika ne a kogi state to ka zalika kuntum min qablu fa banna Allahu alaikum sai Allah ya zo fahimtar da kai sunna shikenan kuma sai ka zo kana zakin saura kana jahilin jahiltar da sauran mutane yau muna tare da wani sanuwa da suka zo ziyara yan uwa ahlus sunna yana daga cikin irin shawarar da nake bayarwa cewar jama'a dan Allah ahlus sunna ahlus sunna ne asalin musulmi tun daga farko tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba wani abu ahlus sunna ku ga mun su wane ne ahlus sunna zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh su ahlus sunna a ku ga mun aya ta alqur'ani da aka ce sahabban manzo Allah ahlus sunna akwai hadisi ban zane ba ko akwai hadisi wasu haban manzan Allah ahlus sunna da wannan sunan babu shi abinda muka sai da musulunci shine musulmi musulunci wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa bi ما وأنتم سلفيون ما وأنتم وأنتم وأنتم أنصار السنة وأنتم لا وإلا وأنتم مسلمون تكون جياء دومين لوكتين بابو بيدعة أزامن من زعل الله أكوي خوارج أكوي Allah akwai kungiyoyin bida na ɗarika da kadiriya da sauransu babu shi yasa lokacin ba a ahalin sunna idan ka ce akwai abin da ya kama da kungiya a wannan lokaci shi al almuhajiru al'ansar wasabiqun al na min al-muhajirin wal ansar kaga an kasa su kashi biyu ko nan ma ba kungiya bane domin lokacin da aka yi hadisatul hadisatul ifk har wa'ansu suka fara cewa muhajirin wasu suka fara cewa ansar manzala sallallahu alaihi wasallam ya yarda bai yarda ba wannan da'awar jahiliya za ku yi nan babu wani abu muhajirun ansar a musulunci musulmi ne kawai aksari abin da ya sa aka sa musu muhajir don sai hijira zuwa madina abin da ya sa aka sa musu ansar domin su ne suka taimaka musulunci suka karbi yan daga makka to amma bukatar kungiya ta taso daga baya bukatar ahlus sunna su ware kansu su ce nuna ahlus sunna wannan ta taso kuma da taso don me da an fara samun kungiyoyin bid'a manzara sallallahu alaihi wasallam bai jima da rasuwa ba karshen karni na biyu zuwa farkon karni na uku aka fara samun su khawarij aka fara samun su shi'a daga ba aka fara samun su jahmiya aka fara samun su mu'tazila da dai sauran kungiyoyi to domin a samu a wayo ahlus sunna a gare cewa wa'annan su ne masu bin tafarkin manzala sallallahu alaihi wasallam daga ba aka fara samun wannan to amma kasancewar muna da ahlus sunna bai kamata kuma a ce mun ga wani ahlus sunna ba dan bid'a bane kuma a zo ana tsangwama sa ba saboda ka ahlu sunna ahlu sunna in kana nan Najeriya ahlu sunna idan kana can Sudan ne ko kana Saudi Arabia ne ahlu sunna ɗaya ne ba bambanci gari baya bambanta su aqida iri ɗaya ce ko da an samu sunaye daban-daban ansaru sunna a izaratul bid'a a salafiyya da sauransu dukkan su karkashin ahlu sunna ne idan abu ya taso baki ɗaya suke yi to muna fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu inda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana inda muka dace Allah ya bamu ladansa wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilayka wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Allah mai girma ɗaukaka ya saka malam da alkhairi Allah mai girma ɗaukaka ya amfana da mu a takaice sosai lalle ita sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi sallama tana da fadi kenan matuƙa idan muka lura abubuwan da malami ya ambato mana sun shafi bangarori daban-daban to da wannan a matsayinmu na musulmai masoya manzan Allah sallallahu alaihi sallama to sai ya kasance duk mu'amalarmu da ibadunmu za mu yi ta ne akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi sallam bisa misali ya kasance alwararka a kan sunarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don samu littafi da ce sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam hakanan nan sallarka irin tawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsayewarka in ka tsaya ma sallar irin tawa irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsayuwarka hannunka zai kasance irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ɗora hannun shi na dama akan hagu to haka nan zai kasance shiganka sunna fitarka sunna cinka sunna shanka ma aurenka ma kai har soyayyarka kamar da malayin karanta da mu yanzu za ka yi soyayya sai ka yi irin na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsayuwanka tsayuwan sunna zamanka zaman sunna rayuwarka gaba daya sunna kai har ka zo ka bar duniyar nan za ku sani a kabari ko ba mu sa ka sai mu ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam to wannan sunna tana da fadi matuka abinda ake bukata shine aiki da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunnar koya take kamar da malamin ya mana Sunnan koya take inda an ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to lallai kawai ka ce samina wa bana domin wannan shi ce siffin muminai إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا wa وأطعنا babu janin jakikin inda an maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da su sahabbai suke tunda su ne asalin sunna sak ana gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan an gama suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi su ma za su yi yanzu ne karanta mana sahabbai sun bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da takalmin shi kowa ya sa yi suna ganin ya cire kowa ya cire to lalle mu haka ake bukata lalle ake gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka hagu to sannan kuma har yanzu mutum ba zai taba zama ahlus sunna ba sai da karatun sunna ba zan taba zama ahlus sunna ban ban karanta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin mulki bukatar mu karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam littattafan kamar da ne gaya mana suna nan da yawa wasu mana nisa amma wasu kuma suna kusa kusa to lalle kaga ka dinga sauraron kamar karatun sahih bukhari sahih muslim sunan abi daud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn maja sannan da sauran littattafai na sunna to lalle wannan da haka ne zaka zama ahlus sunna to amma ba tare da karanta sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai wahala mutum ya zama ahlus sunnati haqqan domin akwai ahlus sunnati haqqan sannan kuma akwai muna sunna to ta yadda zamu zama gaba ɗayan mu tare da Allah sallallahu alaihi wasallama shine ta hanyar aiki da sunnoni domin ya ce man ragiba an sunnati laysa minni duk wanda yake a mace sunnata to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waya tare da shi to yanzu kana bukatan ka kasance baka tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda kana so ka kasance tare da shi lallai duk abin da aka gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to lallai ka bi amma ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka hannu kuma kar ka yi inkarin sunna ko da guda ɗaya ce abdullahi ibn mas'ud yake cewa laqad dalaltu idan wa ma ana min al-muhtadin na bata ban kasance cikin shiryayyu ba in akhadtu bi qawlihi in na dauki magana abu musa al-ash'ari wa taraktu qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma na bar maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mana duk wanda bar maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki maganan wani sahabi ya bata to ina kuma ka dauki maganan tabi'i ina kuma ka dauki wanda yake kasan kasa to lalle mu dinga girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar ta'atuhu فيما أمر طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر duk abin da ya umarce mu mu bi duk abin da ya hana mu mu hannu musamman ka samu a cikin sallolinmu to lalle kai kokarin sallar ka ta kasance irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta tafi muhimmanci a musulunci kana maimaita ta sau nawa sau biyar dare da rana to kaga lalle kai kokarin fahimtar yaya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take wajen sallolin shi kamar irin du'a istifta to kaga lalle ka kiyaye addu'an bude sallah ka kiyaye saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamar dora hannun dama akan hagu dukkan annaba ma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna dora hannun dama akan hagu a cikin sallah da wani sunnoni wajen zama ya zaka zauna a sallah wajen zaman tahiyan farko ya za ka yi zaman tahiyan karshe ya za ka yi to kaga wannan duka yana bukatan karatu ne mai zurfi wanda sai an bi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallah kuma Allah ya ma malaman mu sakayya da alkhairi sun karantar da mu irin wannan abubuwan da yawa musamman ka ka saurari karatu sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kamar Sheikh Ja'far rahimahullah ta'ala kaga ya karanta littafin kamar Malam Muhammad Awwal Albani shi ma ya karanta kuma yanzu duka suna lahira wa Allah mai girma ɗaukaka ya mana rahma Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu zuwa ga sun sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah mai girma ɗaukaka ya mana taufiki a gaban dakata nan a rubuta tambaya ko dai baki to da fata Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu ga imam na masallacin ban san ko yana da wata godiya a zai kasance tunda kai mai shugaba masallaci yana godiya da shi wanda ya gabatar na da muhabara da kuma sauran jama'a da suka halatta Allah mai gima daukaka ya saka yaran alkhairi assalamu alaikum warahmatullahi mana yake yana tambaya cewa dangane da sallah a cikin takalmi do ai hadisin da malai karanta mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai sallah da takalmin shi ba sabo bane su ma sahabbai sun yi sallah da takalmin su to amma abin da ake bukata shine karka cutar da kowa kaga musamman kai sallah da takalmin ka ko a cikin gidanka ne ka tabbaka wannan sunna ko yanzu da ya kasance masallaci ya cika har waje to kaga wanda zai sallah a waje musamman a ƙasa ne in ya sallah da takalmin shi in ya tabbatar ƙasan takalmin shi babu majalisa babu komai to amma ya kasance a masallaci to lalle ka tabbata a ina za ka yi wannan sunnar a wani masallaci domin kar a baka kashi Allah mai gima da kuka datar da mu Allah ok ban karfi wuce ga haka tamba uku na wannan malam ke zai amsa ne eh, na gama aikin sha wai sai ban san wani abu da yawa suna wai gajarcin asuwaki ko kuma tsayi shi ba amma da annabi sallallahu alaihi wanda ya fada shi ne kawai da ba dan kada in tsananta muku ba ba na umarce ku da asuwaki gurin kowace sallah to kaga abin da ake bukata asuwakin ko yake

ta kai ga hasokin namu yana yin yawa ta kai ga yan bidiya suna kawo hari wajen zuwa su da abin da yake shafa da bidiya makadara kamar abin da ake sawa irin kallayen molidan nan da ake ta kai ga har a cikin masallaci an samana wanda ta kai ga har shi makocin masallacin kira ne ce to saboda tsaba saukin kuma yanayin ganin da muke cewa kamar abu ya zama daya ta kai gashi har an sa masa masallaci zuwa cikin gidansa shi kuma mu za mu haƙura da haka haka sa masa eh, an sa haka shi ba zai haƙura haka wannan shi iya haƙuri ba saboda ya san duk wanda yake fahimtar sunna ya san ya ce manzara cewa allah mutane guda uku daga ciki akwai a gudu sai da kuma manzon ya rabu da abu da kuma lana na wani dai da ce to saboda haka shi ba zai koma da baya cikin abin da yake ba ina ga ya mana idan ba za mu ɗau mataki ba shi ɗau mataki wannan wannan har ta kai ga an yi magana mai dan zafi a kai wanda su kuma suka nuna kuskuren su suka da cewa za su ƙara ba to wajen yin saukin nan gaskiya mutane suka fahimci cewa kamar za a iya kuma baya baya baya ne saboda fahimtar mutanen akwai wani ya iya fahimtar sunar kai yi wani koda ma kamar an jawo shi da karfi karfi karfi kuma da an sake kuma zai sake kuma ba wasu lamu alaikum. Allah sai tare. ba na mutum na gama aiki to tashi an dai ah, abin da ya shafi sauki sauki a wannan shi ma suna ne ma kana rifqu fi shay'in illa zana wa ma nuzi'a min shay'in illa shana duk abin da yake akwai akwai sauki a ciki wallahi sai ya kyau kuma duk abin da yake akwai kaushi kaushi a ciki to duk sai ya lalace malam duk duniyar wa za ka iya bani misali ya fi kowa kafirci banda shaidan eh wanda a zamanin da ba taba mai taurin kansa ba kuma har zuwa yau da ba a samu mai taurin kansa ba ko to a aiki annabi musa zuwa gare shi allah ya aiki annabi musa da haruna zuwa gare shi su mai wasi ba dan bida bane ba dan menene shi sai ka ce fa qula lahu qawlan layyinan qawlan layyinan fir'auna ba ai shi sa an taba samu a zamanin Ja'af Abu Ja'far al-Mansur an taba samu mai zafin wa'azi irin wannan da ya zo tsaya gaban Abu Ja'far al-Mansur yake mai wa'azi kai azzalimi ne ka ci zalunci bayan Allah ka yi kaza ka yi kaza ka yi sabon Allah to da yake shi wancan ya fi shi hikima shi wannan malami ne kuma mai wa'azi kuma mai ikhlasi amma ya abin da yake bai dace ba sai ya tunatar da shi ce Allah ya aiki wanda ya fi ka tsoron Allah zuwa wanda ya fi ni muni <laughs> gane ko wane ne kushe ikhlasi ya fi tsoron Allah wane ya fi shi barna Allah ya aiki wanda ya fi ka tsoron Allah zuwa wanda ya fi shirri kamar da ke ce mishi fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kuma rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baki da wallahi haka za mu tarar an cutar da shi an cutar da shi an cutar da shi sahabban shi suna zabura suna cewa ba za mu yi kaza ba alaysa ala alasna ala alhaq a cewa ku haƙuri saboda aka zafi ba shi ne addini ba ko da za a yi zafi a yi zafi wurin zafi a yi sassauci wurin sassauci wannan shi ne adalci amma ɗan uwa da muke musulmi har yan bidiyan ma ba wa ahlus sunna ba a yan bidiyan ma musulmi ne waɗansu suna bidiya ne bisa jahilci a sassauta musu a fahimtar da su za su gane mutumin da ake tsananta masa irin wannan shine mutumin da yake yana da ilimi yana da karatu ya san bidiyar yake kuma ya san ba daidai bane har ma yana kiran mutane zuwa ga bidiyar din kuma yana yaki akan bidiyar din to shi wannan shi ma a bisa maslaha a bisa maslaha in akwai maslaha malamin sun ce akwai inda ake bi shi akwai lokacin da za a kaurace masa idan kaurace masa din babu maslaha ba za a yi ba shi din ba za a yi ba ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala duk duniya an san cewa shine shugaban ahlus sunna in kana magana sunna ibn taymiyyah ya kare ko yayi ma da yan bid'a kala kala a zamanin sa lokacin biyar su makocinsa dan bid'a ne kuma dan bid'a ma adda'i ila bid'atihi wanda yake kira mutane zuwa ga bid'arsa duk tsawon rayuwar ibn taymiya cutar da shi kawai yake kamar yadda ke wannan bayani an saka kyalle a wannan nan to shi wannan ba abin da bai wa ibnu taymiya ba amma bai taɓa tanka masa ba a wannan sai mutumin ya zo rasu yana rasuwa sai almajirin ibnu taymiya wane ne kenan ibnu qayyim al jawziyah sai ya taho wurin ibnu taymiya da farin ciki da barna alhamdulillah alhamdulillah yau Allah ya huta shi mu ibnu taymiya ce me ya faru ya ce ai mutumin nan ai dan bidan na ya tafi ai dan bidan na ya mutu Allah ya rufa mu da sharrinsa yana faɗin wannan fuskar ibnu taymiya ya canza nan take ya zama ja ibnu qayyim kai ne zaka faɗi wannan kai ne zaka faɗi wannan abu tashi mu tafi gidansa ibn taymiya imamu ahli sunna na duniya sai ya tashi ya tafi girgiran dan a makocinsa ya je tattara iyalansa baki daya yan bid'a ne ba ya tattara iyalansa da 'ya'yansa ya musu caji ya musu ta'aziyya sannan musu alkawari ya ce daga yau har ya bar duniya dukkan nauyin gidan na ci da sha da tufatarwa da kiwon lafiya baki daya dawo kansa aru suna yanzu muna iya wannan bari tsaya nan alaikum da fata Allah mai gima ɗaukaka ya saka ran alkhairi wanda bayan wannan muhadara bi izinin Allah ta'ala daga gobe za a fara karatun littafin sunna a wannan masallaci za a fara karatun littafin sharhu a alaqidatu a tahawiyya littafi ne na aqida littafi ne wanda yake shahararre a duniya da fata Allah mai gima da kuka amfana da mu da limamin masallaci zai mika godiya Allah mai gima da kuka saka da kai bayan magrib bayan magrib kenan daga magrib zuwa isha insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله godiya ga Allah subhanahu ta'ala ta musamman da nuna mana wannan al'amari wanda gaskiya kusan shine babban abin da ya fi soyuwa a gare mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ita muke rayuwa kuma muna fatan allah ta'ala ya tabbatar da mu a kanta ko muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ikon jawo wasu masu zo su hau a to wannan shahuri shahuri da muke da shi a wannan masallaci na soyayya ga sunan wanzu allah sallallahu alaihi wasallam da mai ita din abin da ya jawo kenan aka ga cewa lalle lalle ya kamata a haɗa wannan muhabara domin a tunatar da mutane sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hakan ya tabbata mun ji daɗi sosai na haka muna gode wa malam da ya ansa kiran abun mamaki muhabarar ba saura kwana biyu ko uku muka je muka same shi amma da ke ahalin sunna ne yana da muhabarori guda biyu gobe kuma duk an sanar da shi ya ansa mu ma da muka je muka kai masa bukatar mu akan sunna a take amsa ba mu ba shi komai ba ba mu masa alkawarin komai ba don ba mu da wani abu da za mu ba shi amma sai da shauƙin a karantar da sunar waza Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye amsa kawai ya ce zai zo kuma yau ikon Allah ina shirin mu je mu ɗauko shi shine ma ke bugo ruwa ba mu ban gan ku ba har yanzu ko ga in ba alu suna ba ba wanda zai yi wannan ba wani contract bane na duniya ba wani abu ne a abu ne na neman lahira muna fata allah ta'ala ya saka malam da alkhairi malam fanu kuma abu shi shine ya bawa da iktirahin cewa lalle ya kamata a yi to shi ma muna roƙon allah ta'ala ya saka masa alkhairi kuma shi ma muna masa bayani muka ce alam muna buƙatar ka yi taliki da gabatarwa ya ce alam rahbi sa'a babu matsala to wannan ita ce sunna ahlu sunna kullum so yake ga mutane sun zama ahlu sunna da haka muna fata yan uwa don Allah za a dage wajen neman sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta ce jirgin tsira duk wanda ya hauta ya tsira duniya da lahira wanda ya bar wannan jirgin kuma ya huce to yi yuwallihi Allahu ma walla. wannan shi da ya sani muna fata Allah ta'ala ya saka wa malamanmu da alkhairi mu ma gaba ɗaya da muka zo muka zauna muka saurara muna fata Allah ta'ala ya saka mana da alkhairi domin wannan ibada muka yi sauraron sunan manzo Allah sallallahu alaihi ibada ne to muna fata Allah ya saka mana da alkhairi ya ba mu ikon jajircewa duk inda aka ce ga sunna mu ce sunna ko kafar katako subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ana tunanin cewa gobe za a bude musabakar alkur'ani a masallaci central mosque kenan a karfe goma na safe wanda za a yi lecture ta bude muhabarar me yin kuma lecture shine dai malam to kun ga aikin sunna kenan ba wai cikakkiyar lafiya ba ce amma dai ana kokari kuma yana gama zai sake yin tafiya je wata muhabara duk ba akan wata yarjejeniya ta abun duniya ba a akan yarjejeniya ce ta tsakani da allah cewa mun siyar maka da rayuwarmu da dukiyarmu allah kuma ya saka mana da aljanna salamu alaikum وصلى الله وسلم على النبي الكريم وآله وصحبه wa bad akwai sanarwa da musabaka shi ma na wato na yara wanda littafin da shek abdullahi balaro ya buga don a sanar da a koyar da yara a matsayin firamare wanda za su yi na lokar game da na state da na kasa wanda shi ma gobe za a bude na jos north kenan a gidan dr alhassan sa'id gobe insha Allah karfe hudu ne ma ana gaita al'umma zuwa wajen wannan quiz din da fatan Allah sa a fara sa assalamu alaikum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم